أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwar addinin musulunci muna ƙara mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin kowa da komai wanda ya ƙadare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta attanin ranar ashirin da biyu ga watan ramadan watan tara bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan mai watan biyar miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisani ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara Allah muna ƙara godiya gare ta da ka mu da ganin wannan rana ta ashirin da biyu ga wannan wata mai albarka tahiya ta yi tahiya tun daga farkon ramadan yau ga mun kai ashirin da biyu yanzu kan gangara ɗaya kai ya Allah kamin wannan wata ya ƙare ya Allah da rahama da gafara da ƴantawa daga wuta duk abin da ka kai ma bayan ka ya Allah ka samu na Allah ka karbe ibadar mu wadda muka yi kwanukan da na wuce sauran abin da ya rage Allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka Allah ka karɓa mana gaba kawa in ban manta ba mun tsaya aya ta talatin da uku ce ko da biyu ina zin za mu tashi aya ta talatin da uku a wannan tsura ta suratu yasin sai mu ji menene sakonnin da wannan wannan ayoyin suke ɗauke da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون نعم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري ومن عم ومن وما عملته أيديهم أفلا يشكرون نعم الله يجزي وآية وتآية wadda ka nuna ƙudurar Allah da buwaya Allah da girman Allah da cancantar abauta ma Allah shi kadai lahum gare su mai nuna kuma za a yi tashin alkiyama bayan mutuwa daga cikin ayoyin akwai al’ardun mai akwai ƙasa matatta ita ma wata alama ta wata ka nuna lalle idan an mutu to tashi bayan mutuwa ba abin mamaki ba ne al'ardun mai tattu ƙasa matatta a hayaina a, Allah ya ce bayan mutuwarta sai murayar da ita bayan da Allah ya kashe ƙasa ta mutu ta bushe ko ina komi ya koma ganye komi ya koma busasshe ya koma busasshe garin Allah ya ce a hayaina ha sai mu da ita bayan bushewar jami muka rayar da ƙasar sanadiyar saukar ruwan sama Allah zai saukar da ruwa daga sama a cikin giragizai sai su jiƙa ƙasa cikin kwana biyu sai ga ƙasa ta rayu ko ina ta koma ko ne shar ne Allah ya ce wa akhrajna min ha habban lokacin da muka rayar da ƙasa sai mu hidda nau'o'in kwaya iri daban-daban sai ya samar da ganye ko ina gwanin ban sha'awa famin ya da wannan kwayar da ta fito ta zama ganye ita ce za ta girma har ta ƙosa ta zamo abincin mutane da dabbobi to wannan alama ta wadda ka nuna kenan bayan mutane sun mutu to ba makawa akwai rana da za a sake tayar da su domin hisabi don ga ƙasa ta bushe an yi ruwa duk abin da ya bushe ƙwayar da take busassa cikin ƙasa yau ga an ruwa ta kumbura ta fashe ta fi da ganye ta koma kore shar har aka samu nau'o'in abinci cikin wannan kwaya busassa a cikin ƙasa kuma busassa wannan alama ce tun daga nan duniya tun daga abin da muka gani na kowace shekara to ya nuna lalle tabbas akwai tashin alkiyama Allah ya ce waja'alna fiha jannatin a cikin wannan ƙasar Allah ya sanya yadda muka sanya gonaki na ni'imomi daban-daban basati mun sanya gonaki gadinoni wa'inda duk abin da kake so na rayuwa na more rayuwa akwai su cikin waɗannan gonakin na ni'ima a gadinoni duka mun sanya mu mutane min nakhilin daga ciki akwai dabinai wa anabin da inabi da sauran nau'o'in abubuwa na ci Allah ke wa fajjarna fiha min al'uyun kuma bayan wannan a cikin wannan ƙasar sai mu ƙoƙogar da maremarai a cikin duwatsu a cikin kwari ko ina sai ga marmaro yana hidda ruwa a zo a yi ta ɗiban ruwa ƙarƙashin duwatsu da sauran wurare duk cikin ƙasar duk wannan arziki ne na Allah baraka wa ta'ala sai Allah ya ce ya ya'kulu min samari domin su mutane su ci daga 'ya'yan itatuwan nan da Allah ya yi ruwa ya jika ƙasa ƙasa ta fidda nau'o'in tsire iri daban-daban sannan kuma Allah ya fitar da maremaraye wanda daga ciki ana samun ruwan da aka sha kuma a yi ban ruwa ga gadinoni ko'ina duk abin da ɗan adam ka so na more rayuwa a same shi ƙarƙashin wa'annan abubuwa to Allah ya ce mun yi haka ne littafin min samari don su ci ƴaƴan waɗannan itatuwa da muka hore muku muka hore musu a cikin wannan busassar ƙasa wadda da busassa ta yanzu ta tsayyace ta samar da su wa ma amilat ku aidihim Allah ya ce duk waɗanga abubuwa da mun kai musu na ni'imomi na ɗanyaci ƙasa bayan tana busassa muka ba ta rai muka fitar da nau'o'in abubuwa na bi na dabino da inabi da sauran abubuwan da ƙur'ani bai ambata ba a wannan wurin sannan muka fitar musu da maremarai sannan muka fitar musu da nau'o'in ‘ya'ya na abinci iri-iri Allah ce duk waɗanda abubuwa wa ma amilat ku aidihim ba wasu suka aikata abin ba wayannan 'ya'yan na Allah ne ruwan na Allah ne sabkar da su na Allah ne fitar da tiren na Allah ne girmar da su na Allah ne komai na Allah ne iskan da za su shaƙa na Allah ne ranar da wannan ganyen zai samu ya girma na Allah ne duk abin da suka samu abu ne na Allah ba su suka yi su ba amma mun ba su don arzikin su kawai inda Allah Allah ce sun wai afala yashkurun ba su gode ma Allah ba su gode ma ni'imomin da Allah subhanahu Ta'ala ya mutu su koma garai su kaskantar da kawunansu ta hanyar bauta mai shi kadai su bi dokoki ne amma duk da haka nan sai ka ga mutane da su gane ba Allah ya ce afala yashkurun me yasa ba su gode ma ni'imomin Allah Ta baraka wa ta'ala shek abakar mahamudu gumi Allah shi masa rahama ya ce lamma zakara ta'ala takazibul umam li rusulihim wa shirkihim fi ibadati rabbihim tanazza'a nafsahu an kulle ma la yaliqu bihi mimma fa'aluhu faqala yace lokacin da Allah baraka wa ta'ala ya ambata muna ƙaryata da al'ummomi suka wa manzanni da shirkar da suka wa Allah wajen bauta, Ubangijinsu, mareninsu, mahalicinsu, wanda ya azurta su da kowane irin nau'i na arziki, kuma suna haɗa shi da wani bauta, wajen bauta. Sosai Allah ya bayyana ya fitar da kansa ya tsalkake kansa ya kare kansa daga duk abin da bai dace a haɗa shi da shi ba na abin da suke aikatawa ƙala, sai Allah ya ce سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake subhanallazi khalaqal da kullaha salki ya tabbatan ma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala subhan salki ya tabbatan ma Allah wane ne shi allazi khalaqal azwaja kullaha ne wanda ya halitta dukkanin nau'o'in abin da ɗan adam yake amfani da su kowane nau'i Allah ya halitta shi namiji da mace Min matun tumbitul ardu Allah ya ce na abubuwan da ƙasa take haihuwa duk abin da yake haihuwa daga ƙasa nau'i daban-daban Allah ya yi shi namiji da mace to ubangijin da ya yi haka tsarki ya tabbatar masa wa min anfusihim Allah tsalki ya tabbatar mai wanda ya halitti azuwa da kullaha min matun bitul ardu wa min him? da kuma abin da su ma suke haihuwa mina zukuri wal'ina su ma ba nau'o'in abubuwan more rayuwa ba na itace da dabbobi da tsuntsaye da sauransu ba su dai ba wa min him, su ma kan su ai akwai namiji da mace wa ma, la ya'lamun kuma Allah tsarki ya tabbatar mai wanda ya halitti abubuwan da ba su sani ba minan aji ba algari ba na halittu waɗanda halittu ne masu ban mamaki sannan baki waɗanda ɗan adam bai sani waɗanda aka saukan ma alƙur'anin ga a zamanin abinda suka sani na kayan ni'ima abinda suka sani na amfani na abubuwan hawa da abubuwan ɗaukar kayakinsu da sauransu abinda suka sani kawai da kai dawaki raƙuma da shanu su ake hawa su aka fatauci da su su aka ban ruwa da su su aka kowane irin amfani wanda ya shafi tahiye-tahiye da noman da aka yi da komai da waɗangana aka yi in ban ruwa na da su aka yi ko dai raƙumi ko sa ko jaki ko doki in hawa na su aka yi da su in kaya na su aka ɗora masu to sai Allah ya ce musu zai halarci abin da ma ba su sani ba nan gaba ya halitta ko bai halitta ba Allah ya halitta motoci wayancan lokacin ba a san motoci ba abin da ya fara zuwa wani abu an ka fara gani wanda aka ce ma'amalanke ko a ce kura ita aka ɗaukar kaya da ita bancin ma da jakai ci gaba da an kai ta samu an samu motoci motocin nan ga gudu ga ɗaukar kaya inda jaki ka tahiya tahiya ta wata guda tahiya ta wata guda sai mota ta tahiyan nan cikin yan awoyi ta zo ta dawo inda sai an tara raƙumma masu yawa su ɗauki kayan yanzu sai a ɗora ma mota a fika ko a koyi kura ko roka da tahiya ta ƙara tahiya sai aka ƙara manyan motoci kantoci daf daf wayanda aka loda ma kayan da ƙananan motoci da yawa ka ɗauka da da tahiya ta yi tahiya an ka halitta jiragen sama sai haka jirgi ya sauke mutum dubu sannan ya sauke kayan mutum dubu za a jera tebur guda goma sai an cika su dam da kayan mutanen nan duk cikin jirgi guda an ka fita kai sai Allah ya halitta jiragen ruwa ya halitta jiragen ƙasa wanda duk motar ga dab ko tebur da za ta haɗu da shi ga hanya bugun je ta zai yau wuce daɗa bale kayan da zai ɗauka to bale jirgin ruwa duk Allah ya halitta su ne maje imomi na gare mu jirgin ruwa guda in an ka aje shi bakin teku inda adda ruwa ya tsaya nan an ka fara tsabce kaya wani babban jirgin ana wata guda ana hidda kaya watanni ma irin manya-manyan motocin ga dab-dab sai a cika mota dubu cikin jirgi guda jirgi guda a yi ta lodi suna tafiya suna ajiyewa suna dawowa a yi ta lodi a yi watanni jirgi guda na dokar kaya cikin ruwa cikin ruwa ka fa dauki da shi cikin ƙasashen duniya a doko arzikin mutanen wata ƙasa a kai mu mutanen wata ƙasa su ko a doki na waɗanga a zo a kai musu kila abinci suka bukata a kai musu abinci a doko ƙere-ƙeren duk Allah ya yi muna waɗanga halittun waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. To ga waɗanda mun kawara gani waɗanda na kamin mu ba su gane su ba mu ma nan gaba idan duniya na zaune ko dai mu ko na baya gare mu sai sun ga wasu halittu wasu abubuwa waɗanda da babu su da babu rediyo inda aka hito idan ana son a isar da wani sako daga wani gari zuwa wani gari dawaki aka hawa sai a tadda mutum a samu doki mai karhi a tura shi gari inda adda tahiyar mil arba'in wajen kilomita sittin kenan a tayar da shi yanzu ya isar da saƙo tahiya mai tsawo kusan tahiyar yini guda ga doki ko ma fiye da haka ya zo ya isar da saƙon shugaba ga al'umma daɗa bale yin an ce abu ya haɗa wata jaha da wata jaha ko wata ƙasa da wata ƙasa saƙo sai ya yi kwanuka wata ƙasa ba ta sani ba sai yasa wasu ƙasashe ana azumi wasu ƙasashe ba ko san ana yi ba can suna can sun wata kuma ku sani ba ku ko sai da kun ha gani wata jaha ta gani wata jaha ba ta gani ba haka aka ta tsayiya sai wuraren da sako ya kai da dawaki sai a zo a hali wani lokaci ko da sako ka zuwa abin ya wuce hattan zamanin sabai an yi ta yin haka wasu su ga wata wasu ba su sani ba sai da bayan su ji labari sai to ai su ba su gane ba da haka suna aiki da gani yanzu ha duk duniya ta koma wuri guda sai dai wanda ya ki ko wanda ya aiki da mafalin. suna malamai sun yi fatawa ya halatta ko wace ƙasa da aiki da ganinta wanda bai yarda da ganin wata ƙasa ba ya aiki da ƙasa dai babu laifi amma dai duk duniya yanzu kayan zamani suna nan waɗanda ka nuna da abu ya faru amerika yanzu yanzu an gane shi an ji shi najeriya da abu ya faru ingila ko malaysia ko nan saudiya da afirka nan da nan na gashi ga hili dole ba mu san bambancin lokacin mu da nasu ba yanzu ha mun sani mun san hawa duniya tsakanin mu da su ba mu san bambancin lokacin mu da Amerika ba yanzu ga mu da bambancin wajen awa da bayyane mun sani yanzu ga mu da la'asar rana ta ta yi dan lokaci ka dan faduwa rana za ta yi ko waje mana za ta yi su ko rana na can kila ma bata kai tsakiya ba ta ma kai tsakiya ba tana can wajen kila karye goma ko abin da ya kama da hannu yanzu biyan muke ko to wajen ƙarfe goma sha ɗaya suke nisaye domin zo an san haka me ya kawo mana wannan ilimi da abubuwan da aka halitta muna wa'inda da ba mu da da ba mu da waɗanda in kana son karatun ƙur'ani dole sai ka tsaye gida ka buɗe gawarka ka dawo ƙur'ani ka karanta ka rufe in ta yi a ta kama ka kana hanya kana son kai karatun ƙur'ani babu abin da za a karanta don ba ka yanzu ko ga qur'ani bisa iska waya na cikin aljihunka ka tafi ka shiga tolin ka yi abin da ka kai ka yi komi ka gama waya na nan in ka hito sai ka buɗa da yi haka yi haka sai ka jawo qur'ani sai gashi ya tsoro sai ka yi karatu in kana so duk ƙur'anin gaba ɗaya daga sayin farko har na ƙarshe cikin waya duk kana iya kida a yi sayi tun daga suratul fatiha annas duk kana ya kira ya shi feji feji feji feji a ƙarshen ƙur'ani cikin waya kuma waya ya ƙarama ka buɗe littafan tafsiri masu mujallada ishirin talatin ka buɗe littafan hadisai ka buɗe laburare na wata ƙasa cikin 'yan waya ga taka ka yi karatu sai ya ishe ka gabar shi nan cikin waya dorewa duk garin kuwa da littafin da za ka yi karatun da za ka gane waɗanda abubuwa ba garin ku ba duk jiha ku wallahi malaman da suka tara waɗannan littafin suna da wuya yanzu ba in ma ba ka iya zuwa labarai daga labarai nan da hannu ka shiga in bincike ka kai na larabci in bincike ka kai na luga in bincike ka kai na musalahu in tafsiri in hadisi in fikihu usulul fikihi menene lirabi kaka so tazwidi gado haka so me haka so sai kaka so duk da na da na da shi sai dai ayi haka in ana karatun gado sai ayi haka ayi haka azana a aji allo allo haka aji da kasa haka an kai mana karatun gado cikin jiya. allo aka aje da kaza da shi aka ganawa, a buga a haɗa a haɗa sai a ce ga shi ga wani za yanzu. yanzu a ɗaukowa da ya kai kalkuleta sai ka buga shi ke nan sai ka yi su in abubuwan da Allah ya halitta muna da ba mu sani ba in mun tsaya mu lisa wasu muna iya wa mu gano su kenan me an jibi gare mu mu koma ga Allah mu tsarci Allah mu gode ma Allah mu mai da komi namu ga Allah mu yi imani da shi mu gaskata abin da yake duk abin da Allah yake gaskiya ne mu yarda mu aminci wannan aya mu dai fassara ta zo gare mu abin da ba mu sani ba su sani ba na da buga su mun san abubuwa waɗanda ba mu iya kidaya abubuwan da mun sani ba mu san su to duk wayannan ne'imomin Allah ne tabaraka wa ta'ala ya yi mu nasu don mu kadaita shi da bauta mu gaskata shi mu yadda da shi mu bi dokoki ne mu yadda da lalle bayan mutuwa akwai tashi alkiya in aka tashi za a yi hisabi in aka yi hisabi wallahi duk wanda ka zabanta za a amshi hakke ne a bashi duk wanda ka ci amana ta wallahi akwai hisabi in dukiya ta in wani hakke na in wani mutunci na in ma nan bai gane ba ko kai karhi ne to san wurin Allah ba ka yin da ka sani in ka zalunci wani an ka zo kotu ka yi haƙuri a yi hukunci ka biya shi hakke ne ka huta amma masu ƙarfi suna yarda sai su zalunce ka kuma a zo wurin hukuma kuma su rinjaye ka saboda zuwa da kudin suka ba lauyoyi su ba alƙalai kuma alƙalan da lauyoyin ‘yan kaɗan ne a masu tsoron Allah wa'anda ba su karkatar da hukunci saboda duk abin da an ka yi nan duniya an yi ruha-ruha sai an zo lahira ba za a bayyana za ka wajibin mu tsarki Allah mu kiyaye haƙƙin kowa wallahi in nan duniya mun an yi ƙarihin mu a yi hukunci wallahi ranar alkiyama Allah zai yi hukunci gaban kowa don haka wannan Allah yana nuna wa'azi ne daga cikin waɗannan ayoyin Allah yana faɗakar da mu don mu gyara ba don a karanta mana mu da kai mu ce mun karanta aya kaza ko sura kaza ko wuri kaza aya ne a'a wa astu da abin da muka ji sai Allah ya ce وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الله سبحانه وتعالى يتي وآية da wata aya kuma lahum gare su ga wata aya nan gare su su masu musun tashin alkiyama wadda ka nuna Kuduran mu in ji Allah da girman Allah subhanahu wa ta'ala akwai allai dare naslaku hunna a da garin nan za mu yi amfani mu yini daga cikin dare dare na zuwa rana na faduwa sai ni ya yi sai ya san inda ya yi ya kwashe nace wa nace ya gudu shi kenan sai a koma cikin duhu duk abinda haka so sai dai hitila ko farin wata in ba Allah ba wannan duk hasken da muka gani wa zai gusan na shi mu koma cikin duhu idan duhu ya zo in ba Allah ba wa zai gusan muna duhun nan muna cikin duhu ko mu koma cikin haske shin idan Allah ya bar mu da yinin gadai sarmadan ila yawmil kiyama akwai wani mai zo muna da dare da sahiya ta waye mu ta zama haka nan babu dare kai yawo haka gaji ka kai da kawo ka yi sai da kihi ka yawo cikin ruwa ka yi aikin ofis ka tafi kasuwa ka tafi ina ka yi dunkin tela ka yi wa'azi ka gaji ka gama ka yi kwana ka tashi yini bai karuwa sarmadan in Allah ya yi haka akwai na samu na dare idan Allah ya ce dare za a yi ka yi kwana sai ka gaji ka tashi ka huta kai komai ka tashi dare na nan bai kare ba kai yi abin da ka kai ka zamna ka zikiri kai yi shigantaka da zakai kai karatu karatun alkur'ani ka yawo kai kwana ya ishe ka tashi in shaye-shaye za ka yi in bi ka kai ka duk abin da zakai ka yi dare na nan sarmadan ila yau qiyama wa zai zo muku da aske akwai ashe kawo muna yini mu yi amfani da shi mu rayu ciki mu more dabbobinmu mu su more mu ya more mu nemo abin da za mu ci in an jima kuma a kawo muna dare dare nan shi kuma sai mu huta wahalar da kai ga yini awa goma sha kana wahala yanzu ga dare ya zo sai ka samu awa goma ko abin da ya kama da haka kana hutawa don Allah wannan ba wata aya ba ce, wadda ka nuna Allah buwayayye ne abinda yake babu mai iyawa ya zama wajibi dole gare mu mu girmama Allah subhanahu wataala ya zama dole mu girmama Allah mu mutunta shi mu kiyaye dokoki ne idan Allah ya gusar da yini ya kawo dare fa idahum muslimun sai ga mutane kawai sun koma cikin duhu akwai wanda ka iya ganin lokacin da haske ka gushewa duhu ya akwai sadda ka ganin sadda rana ka bacewa sadda ta hito kana ganin ta ka yi kuni da idon haka ya ta kallon ta ka gani kana ganin sadda ta ka ɗan ta ƙara gaba ba ka gani amma kuma in ka zamna kai ta kallonta kai ta kallonta in dai ba ka ɗagawa ko ina tun da ta zuwa maleke ko da kaka ba tana gabas sai haka ta koma bayan kanka ta koma tsakiya ta koma bayan ta yi yamma kuma ba haka sadar ta kaɗan Wa ka wannan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta ta da ita da hasken yini sai ya kawo dare dare ya zo ya mamaye ni sai mu koma cikin duhu in ji wa in ji Allah Allah ya ce والشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز Allah ya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta’ala, masu girman daraja Allah ce wa shamsu akwai rana rana din nan jari tana tahiya tahiyan nan da ta kai ita ma tana yin ta ne le mustaqarrin laha zuwa inda aka ɗiban mata zuwa lokacin da aka ɗiban mata akwai sadda tahiyar za ka tayi yawo ɗaya na ta kai daga lokacin da an ka ɗiban mata ba ta tsayawa tana nan tana ta yawo ta kai ta komo kuma mun yarda da rana tahiya na ta kai tana tahiya kuma ba haduwa ta kai kamar wata bahaushe ya tsoka ko abin gaba don inda haduwa na ta kai da in an jima karye takwas ko bakwai amerikawa ba su ganin ta a'a tahiya na ta kai ta koma wata ƙasa da can wata ƙasa ta koma wata ƙasa da can wata ƙasa ta koma wata ƙasa har ta koma bayyana garin yanzu malaysia muna da wajen awa takwas tsakaninmu da su su ko Amerika muna da wajen awa shida tsakanin mu da su malaysia na gabas gare mu Amerika na awa na yamma gare mu kenan tsakanin malaysia da Amerika awa nawa a tsakanin su ka gani ko da haka sanda waɗancan suke cikin dare gaba dai waɗancan suke cikin yini sanda waɗancan suke cikin yini waɗancan na cikin dare tajari limustaqarrin laha tana tahiya ta kai ta kawo aiki ne ta kai ita ma tana yi ne ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiban mata na lokacin da ya ƙayyade mata idan lokacin ne yayi yi za ta tsaya nan da aiki kuma ba za ta ƙara ba. Malayat, a Buhari, fi sahihihi Imam Buhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 3199 wa Muslim haka nan Imam Muslim ya yadda hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 159 hadisin Abu Zarrin Allah shi yadda da shi yace قال النبي sallallahu alaihi عليه ali abi ذر ina غربت الشمس Abu ne ya ce ma manzon Allah eh manzon Allah ya ce ma Abu Zarr lokacin da rana take bacewa ya ce ma Abu Zarr a dari aina ta zahab shin ka san inda rana take tafiya kultu sai ni ce in ji Abu Zarr Allah wa rasuluhu a'lam ce Allah da manzo ne su suka sani ina ni ina sanin inda rana ka zuwa ina ni ina sanin ina na ta kai ban sani ba ba wanda ya san wannan in ba Allah da manzonsa kala sai manzon Allah ya ce fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahta al-arsh tahiyan nan da ta kai sai ta kai karkashin al-arshin ubangiji in ta zo sai ta sujuda ga Allah fatasta azinu sai ta nemi izini in ta yi sujuda sai ta nemi izini wa yi uzanu laha sai a yi mata izini kuma ta tsora kuma ta ci gaba yadda wa yi shakuto an yi kusa an ta sujuda ta yi sujuda fala yi kubalu min ha ba a karɓar mata wata stazin ta nemi izini fala yi uzanu laha ba a yi mata izini yi laha sai a ce mata lokacin nan an kai ƙarshe an kai ƙarshen aikinka sai a ce mata irji'i ki koma min haisu jikki daga inda kin fito lokacin nan sai rana ta yi ribar sai ta koma kwata ɗalu'u min ha sai ta koma inda ta ɓace sai ta koma fitowa ta yi ribar an kai ƙarshe kenan an kai tashin alkiyama ke an kai ranar da yin ka tuba an ka tuba malam ya ce manzon Allah ya ce fa zalika qauluhu ta'ala wannan shine maganar da Allah yayi wasamsu tajri rana tana tafiya li mustaqarrin laha zuwa lokacin da aka diban masa zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ce lokacin da Allah ya tiban mata da damar da aka bata na tayi tahiya kaddarawa ce ta al-aziz mabuwayi a cikin mulkinsa al-alim matsani ga halittunsa gaba sai Allah ya ce والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Allah ya ce wal qamara shi ko wata qaddarnahu manazila shi ko mun kaddaro mai manazil masakai daban-daban samaniyata wa ishirina manzilan yana da masaki ashirin da takwas fi samani wa ishirina laila a cikin dare ashirin da takwas kenan kowane dare da inda yake sauka in kana tis'atan wa ishirina yawman aw tis'atan wa ishirina manzilan iya zamo zai kwana ashirin da tara to yana da masauki ashirin da tara in kana salasina yawman in ya zamo kwana talatin na sai ya zamo yana da masauki talatin hatta da kalfurjunin kane haka zai fi tahiya sai ya koma da yana babba Zai koma wani ɗan sirɗaɗe ɗan sabɗaɗe ɗan ƙarami yadda kuka gani ne lokacin da ya bayyana na to haka zai koma lokacin da zai bacewa lokaci ya yi na lokacin da zai canza aiki kuma wani ya yi wannan shi ne tahiyar da wata ka yi shi ko a nashi lokaci ashe kaga tahiyar wata da ta rana ba guda ba shi kowace rana yana da manzil wurin da yake sauka kowace rana kaga yana tafiya lokacin da yake karami yana farawa yana ƙara girma yana ƙara girma yana ƙara girma har ya zan babba har ya zan ganmo yana nan ya koma ragewa ya yi tahiya ya yi tahiya ya yi tahiya har ya koma wata ya alƙajiya lokacin da zai ɓace har ya zan yanzu wannan wata ya ƙare mai ishirin da tara ko mai talatin sai ya koma rika sabon wani wata kuma da wani suna nashi wannan wata ya kare aiki yanzu kuma wani wata za a gani wannan da hukuntawa ta kawa, ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق Wa وكل وكل في فلك يسبحون وآية لهم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الله سبحانه وتعالى يقول الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر رانا بيوا غريتا ترسكي وتا هو عندي بميناتي لوكتي da inda ya kabi da lokacin da ya tafiya wani bai riskuwar wani da haka rana ba ta riskuwar wata ba su haɗuwa lokaci guda cikin dare su haɗu lokaci guda bai ba yin haka walan lailu na nahar haka nan kuma dare ba zai rinjayiri ba ya zo yini bai kare bai hakko mai kila tun karhe biyar sai zo ya mamaye ni a'a bai yin haka wa kullum kowane daga cikinsu fi falakin ko kowane na da wani madar wurin da an ka bashi inda yake falaki falaki inda yake nashi aiki kowa wuri da yake tafiya babu wanda ka cin lokacin wani babu wanda ka hatuwa da wani Allah ya ce wa ayatun wata aya kuma lahum gare su mutane mai nuna kudura Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce anna mu hamalna zuriyatahu mu ma mun ka ɗauki zuri'ar annabi Nuhu a cikin jirgi amalna zurriyatahum mu mun ka ɗauki zuri'arsu fil furki a cikin jirgin annabi Nuhu lokacin da ruwan tufani suka zo duk duniya gaba ɗaya ruwa sun kama mai kowa ya mutu in ba wanda ya shiga cikin jirgin Nuhu ba to mu mun ka su cikin wannan jirgin na annabi Nuhu jirgi al wanda ya cika da bayan Allah da aka kaddaro a sa Allah ya ce wa khalaqana lahum min mislihi ma yarkabuna bayan jirgin annabi Nuhu sun shiga ciki ne gwargwadon abin da an kasa yawan mutum tamanin ko mutum takwas abin da malaman tafsiri suka ce ƙasan abin da aka faɗi kenan yawan duka bai wuce guda takwas ba namiji da mace kowane abu to ban da wannan kuma Allah ya ce wa khalaqana lahum min mithlihi mun halatta musu wasu jirage manya da kanana ma yarkabu wanda suka hawa na cikin jirage na cikin ruwa da kuma wanda suka hawa a ƙasa da wanda suke hawa a sama duk Allah ya nuna su Allah ya ce wa inna sha ai da mun so <coughs> nuhuriquhum da mun nutsar da su cikin jirgin annabi ne lokacin da duk duniya ta koma cikin jirgin annabi ne da Allah ya so ya kifar da mu cikin jirgin shikenan a huta daga nan duniya ta tashi akwai mai hanawa idan muka yi haka Allah ya ce fala sari lahum ba su da mai taimako a wannan lokacin wala hum yunqazun ba wani wanda zai tsamo su daga cikin azaba in mun so mu kama su da sai mu mutu haka ba abin da zai tsamo al'umma ya tsiratar da su illa rahmatan minna sai rahaman mu rahaman mu ita ta samu a kyale su suka hita jirgin annabi nuhu kuma mun kai musu wasu jirage suna shiga ruwa da sama da ƙasa suna ta yawo mun kare su wannan don rahaman muke wa mata'an da kuma ɗan jin daɗin da mun bar su su yi a duniya ilahin zuwa wani ɗan lokacin da mun ka ɗiban musu shi ne lokacin da ajullar su za su ƙare shi ne ranar alkiya ranar da muka rufe tafsirin mu a wannan masallacin ita ce ranar ashirin da biyar ga wata bara da uzuri ya gitta murihi ashirin da hudu saboda uzurin da ya gita na tafsirin jiha wanda aka yi na babbar santa an rufe shirin ashirin da biyar to bana ma ba mu kai can yau za mu bi saboda akwai uzura masu yawa yadda nika jin jikina lokacin da aka fara yanzu ba haka nake ji ba sannan wasu uzura sun ƙaru sannan akwai uzura waɗanda wasu ba sai na haɗa muku su ba da haka ina mai ba da haƙuri za mu rufe karatun mu yau bakin wannan aya ta 44 a cikin surat yasin za mu tashi aya ta 45 ko za a tashi Allah ɗaya san wanda zai ila lokacin ba mu raye ko ni dai ba ni raye wani ne zai yi ko kuma ko ina raye yana yawa wani ne zai zo ya tsora aya ta 45 watakila nan za a tsorawa shekara mai zuwa ko ni ko wani ko muna raye ko ba mu raye in Allah ya kaddara abin da mun karanta daidai tun daga cikin suratul ahzab muka kare ta muka shiga cikin suratul saba'i muka kare ta muka shiga cikin suratul fatir muka kare ta ga mu cikin suratul yasin kuma mun yi aya 44 waɗanda ayoyin da muka karanta in dai sako ne ya isa in aiki za mu yi wallahi sun ishe mu in za mu tsarki Allah gargaɗin da mun kaje a ciki wallahi ya isa muna roƙon Allah abin da muka karanta a cikin waɗanda kwanuka daga biyu ga wata zuwa yau ashirin da biyu ga wata ya Allah ka ba mu ikon aiki Allah ka sa ya zan abin da za mu more mana kuma da wannan za mu yi salati mu roƙi Allah kamun mu yi salati a ƙarshen wannan karatu zan yi kira ta ƙaice, gare mu gaba ɗaya da al'umma mu gaba ɗaya cewa wannan wata ya fara yana ɗan ƙarami har ya kai lokacin da yake babba har gashi ya fara gangarawa to yadda watan nan ya fara haka wa rayuwarmu ta faro kuma wallahi kuma tallahi yadda muka faro wallahi karewa za mu inda muka hito wallahi komawa za mu an halitte mu daga ƙasa kakanmu wallahi cikin ƙasa za mu in mun kyautata da Allah wallahi za mu shiga cikin ƙasa za mu shiga barzawa in ba mu shirya da Allah ba wallahi za mu ga abin da mu gani ba da haka ina kira gare mu mazanmu da matanmu dattijanmu da yaranmu mun saurari tafsirai da wa'azoji da nasihohi da mahadarori da laccoci daban-daban a wurare daban-daban a tashoshi daban-daban a santoci daban-daban a wuraren tafsirai daban-daban matsalatai daban-daban makarantun ne daban-daban cikin wannan wata mai albarka na mun saurara a bishin ƙyafƙyan mun saurara a rima rediyo mun saurara a garkuwa abin nan a eh, garkuwa fm mun saurara a luya gode mun saurara kalfet mun saurara rima fm mun saurara rima talabijin mun saurara rima rediyo mun saurara nta sannan mun saurara sunna tv manara tv afirka tv wasal da sauran tashoshi aljazeera mun saurara kawaya mun shiga intanet mun kamo malamai na duniya suna faɗakar da al'umma daban-daban wallahi an yanka hujja da wallahi an yanka hujja da idan ban wai hujja da abin da muka jiya ba muka yi aiki da shi wallahi ranar alkiyama alkur'ani zai zama hujja da haka ya zan wajibi gare mu mu yi hujja da alkur'ani ya Allah ka sa mu yi hujja da alkur'ani Allah ka ba mu ikon aiki da abin da kake mu aikata ka ba mu ikon barin abin da kake mu bari amma wallahi wajibin mu ne duk abin da muka yi na rayuwar mu mu gyara idan ka san kana gaba da makwabcinka ya zama wajibi ka neme shi ku shirya idan kana gaba da dan uwanka ka neme shi ku shirya baka san ta rayuwarka idan kana da wasu makwabta ba ku da shiri ka neme su ku shirya baka san ta rayuwa ba baka san abin da zai Allah zai baka ba sanadiyar wannan shirin da za ka yi idan akwai wasu yan uwa waɗanda kai yanke da su ba ka zuwa ziyara ba ka zuwa kana sadar da zumunta da su to cikin wannan wata mun koyi darussa ka yi ƙoƙari ka sadar da zumunta da yan uwa idan rowa gare ka mun koyi alheri cikin wannan wata ka yi ka samu alherin da ka koya watan na karewa kai ma ka ci gaba mun koyi zama da yunwa don mu kula da talakawa wasu na nan wadda yunwa da kake zama da ita cikin azumi ko azumi ya wuce ba su da abin da suka ci cikin yunwa suke don haka aka ce kowa ya zan cikin yunwa da talaka da mawadaci don ka koyi darasi in azumi ya wuce ka taimaka ma wasu bayan Allah su koyo da cikin yunwa suke ba su da abin da za su ci abin da ma za su ci in suna da ba mai daɗi ba ne za ka je ka ci abincin da ya kai dubu ɗaya ko ɗari bakwai ko abin da ya gama da haka ka yi yashi ka sha ruwa ka yi awa takwas lahiya lau wani abincin naira tamanin ko saba'in ko sittin zai ci kuma shi zai zama ya yi awa goma sha wani abu da su cikin ciki ina magana koshi tsakanin wanga da wanga in kasuwanci muka yi mu gyara kasuwancin mu mu tsarki Allah mu tsarki Allah cikin kasuwancin mu mu sa Allah gaba idan muka sa Allah gaba mu nemi ilimin kasuwanci wallahi sai Allah ya sa mu kasuwanci mu albarka idan kiwo muke mu koya ga waɗanda suka iya a gwada na yadda ake, mu tsare yadda aka in dillanci muke mu tsaya mu yi tsakaninmu da Allah in awo muke mu yi wa mutane awo da sikeli da ma'auni na zakka mu da Allah yadda muka auna mu tsayar ka cika daidai in buhuna mai kwano tiya arba'in to ka aunar da shi tiya arba'in yan riba da za ka sa kila tiya ta kama ma naira ɗari bakwai ka sa naira hamsin ko abin da ya kama da haka sai ka sa ribar ka ka sayar ka samu ribar ka halat malat amma ka auna tiya arba'in ka mai su tiya arba'in da uku wurin auna ma mutane ka ci amanar mutane duk abin da muka yi mu Allah kowace sana'a ka kai ka sa Allah gaba idan ka sa Allah gaba wallahi karshenta sana'an nan ka zama sanadiyar shigar ta aljanna malaman mu masu wa'azi mu sa Allah gaba ayi wa'azin nan don Allah ayi don Allah mu karanta tsakanin mu da Allah sai Allah ya ƙara sa mu ilimin mu albarka yan jarida sun yi aikace-aikace na ɗaukar karance-karancen al'umma su ma su tsarki Allah cikin aikinsu da wannan za ku samu aljanna kuma da wannan za ku samu wuta in ba su yi hasara haka ma'aikata na tsaro su ma su tsarki Allah a wannan wata su tsarki Allah haka ma'aikatan shari'a alkalai da lauyoyi su ma su tsarki Allah wata ne wanda an ka koyar da kowa yadda zai nashi aiki to kowa ya tsarki Allah ya san wallahi bayan rayuwa akwai mutuwa idan muka yi haka muka tsarki Allah muka kiyaye dokokin Allah mazanmu da matanmu mata suka ji tsoron Allah suka yi da'a ga mazansu maza suka ji tsoron Allah suka kiyaye haƙoƙin matansu wallahi za mu gudu tare mu tsira tare Allah ka ba mu ikon faɗaka Allah ka ba mu ikon tsare dokokinka Allah ka ba mu ikon aiki da abin da mu karanta Allah ka gwada muna sauran shekaru baɗin baɗaɗa muna raye muna lafiya lau in ku cika wa ta zo ya Allah ta samu cika da shi ma mu yi salati mu yi addu'a sallu ala nabiyyar karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أجمعين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله wannan wata mai albarka wanda ka hore mu da yin azuminsa manzonka ya shar'anta muna tsayuwar dare da sauran ibada ya Allah mun azamce shi ga muna karfe-karfe. ya Allah ka gwada muna ƙarshensa ya Allah lailatul qadari Allah ka azurta mu da samun garaba ta ya Allah Allah ka karbi ibadan mu gaba ɗaya ya Allah ya Allah waɗanda ka kashe kanin watan Ramadan ko cikin watan Ramadan bayan ka ne suna son su samu wannan garaba sa ba su samu ba ya Allah ka sa aljanna an makoma Allah ka gafarta mu iyayenmu Allah ka ji kan iyayenmu maza Allah ka ji kan iyayenmu mata Allah ka ji kan yan uwanmu da sun kai wafati tun daga annabi Adamu ila yau na haka. Ya Allah ka ji kan malamanmu, ya Allah ka ji kansu, ya Allah duk wanda yawa addini hidima ya bar duniyar ga Allah ka sa aljanna a makoma ce. Ya Allah, mu da an raye, Allah ka ba mu lafiya wanda za mu bauta maka, yadda muka bauta ma cikin Ramadana, ya Allah ka ba mu lafiya yadda za mu bauta ma a bayan watan Ramadana. Ya Allah ka kare ya Allah ka kare mu, ya Allah ka kare ƙasarmu, ya Allah ka kare addinin mu ya Allah ka kare al'umman ya Allah kana ganin halin da jahohin na arewacin Najeriya suke ciki na kashe-kashe na kashin al'umma bai gairi maktasabu ya Allah kai muna mafita ya Allah ya Allah kai muna magani ya Allah ya Allah kana ganin zamfara kana ganin sakwato kana ganin kaduna kana ganin kebbi kana ganin borno kana ganin katsina da sauran wuraren da aka irin wannan ta'addanci ya Allah waɗanda suka mutu cikin wannan halin ya Allah ka sa aljanna amma kuma ya Allah masu wannan ta'addancin Allah kai muna magani Allah kai muna maganin Allah kai muna maganin Allah kai muna maganin su ya Allah ya Allah don masu bukatoci na alkhairi Allah ka biya muna gaba daya Allah ka amshi ibadan mu ka amshi azumman mu ka amshi tsayuwar mu dare ya Allah ka amshi kiyamu Ramadan din mu ziyarar mu Allah ka amsa sadakokin mu Allah ka amsa ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka yahe mu da kura mu ya Allah ka shirya da mu shiryar da ba fata ya Allah ya Allah akwai bayan ga mabukata akwai mata akwai maza ya Allah ka biya muna bukatun mu gaba daya ya Allah samari masu neman cin jarabawa Allah ka ba su nasara ya Allah samari masu jarabawa yan sakandare da sauran makarantun ne Allah ka ba su nasara ya Allah masu neman aiki na board Allah ka ba su kuma ka kare ya Allah ma'aikatanmu tun daga sojoji da 'yan sanda, immigration, customs da sauran ma'aikatan bot na Najeriya gaba ɗai, ya Allah ka kare mana su ya Allah, ya Allah ka kare mana su ya Allah, ka ba su ikon da za su yi aikin da mu za ta ci gaba ya Allah. Ya Allah shugaban ƙasanmu, Allah ka kare mai jagora, ya Allah gwamnan mu Allah ka kare mai jagora, gwamnonin mu na arewa, Allah ka kare musu jagora, mu Allah ka towa na asiri. musulmin Najeriya Allah ka kare mu daga mutubu daga fitina wadda muka jawo da wadda aka jawo muna ya Allah ka kare mu ya Allah ya Allah sauran kwana biyu Najeriya ta sake koma cikin wani fasali gobe ne daren da za a rantsar da daren rantsar da shugabannin Najeriya gwamnoni da shugaban Najeriya da 'yan majalisar dokoki da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar sanatoci duk banda gobe ne za a rantsar da su ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wannan rantsarsuwa da za a yi ya Allah ka sa ta zamo maganin ta'addanci Najeriya ya Allah ka sa ta zamo ƙarshen ta'addanci Najeriya ya Allah ka sa ta zamo ƙarshen ta'addanci Najeriya ya Allah ka sa wannan rantsatsuwa ta zamo maganin talauci a Najeriya ka sa talauki an kai karshe ne ya Allah ka sa zaman banza an kai karshe ne ya Allah ka sa ta'addanci an kai karshe ne ya Allah ka sa duk wata matsala ta wutar nefa an kai karshe matsalar hongo an kai karshe matsalar zaman banza an kai karshe matsalar gwabraye an kai karshe matsalar rashin aikin yi ya Allah ka kai mu karshen su ya Allah ya Allah ka kai mu karshen su ya Allah ya Allah kai ne mai bada mulki yadda kaga dama inda kaga dama sadda kaga dama ga wanda kaga dama ya Allah yadda kai ma mutanen zamfara suna neman jibi a rantsar da su ka juya mulkin ka bayar da su ga wanda kaga dama ya Allah ka sa ya zam sanadin zama lafiya a jawar har ya Allah ya Allah ka sa ya zamo darasi ga waɗannan da suka yi fafutuka wannan abun yanzu haka gare su Allah ka sa ya zama darasi gare su da su da wasunsu masu kama karya su mirɗa ko ana so ko ba a so su tsai da wanda suka ga dama ya Allah ka sa wannan ya zama darasi gare su ya Allah ka sa ya zama wannan mulkin da zai juya jihar Zamfara ya Allah ka sa ya zama ƙarshen kashe-kashe ya Allah ka sa ya zama ƙarshen kashe-kashe a Jamfara Zamfara da maƙwabtan Zamfara mu da sauran wurare ya Allah ka kai muna ƙarshen bala'i gaba ɗaya ya Allah ka samu gama lafiya ya Allah ka samu gama lafiya ya Allah ka samu gama lafiya اللهم هدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين